والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوضع متعشي درس فينا قوم sha ɗaya فينا قوم goma sha نقوم نون babi ya salihin in kun duba za ku ga akwai tasalsuli da kuma munasaba babu ikhlas babu tauba babu sabr wato kamar malamai da suke wannan rubutun rubutun Allah ya musu albarka ya sanya albarka a cikin akasin musu. da kuma tsarin su wani lokacin da sun zauna sun yi abu sai ku ga abin Allah ya aikin su kun ga al-ikhlas kowa ya kyautata niyyar ya nufaci Allah da abin da zai yi bayan an sami ikhlasi sai kuma tuba idan da ana wasu yan suna idan da ana yin wasu kurakurai ana yin abin da bai dace ba sai mutum ya ce ya tuba ya daina to da zarar ka daina yin abin da ba daidai ba ka koma yin daidai to za ka samu matsala da zuciyarka da abokanka da mutanen unguwa da mutanen gari sai aka ce a sai ka yi abu saboda in ba ta yi hakuri tun ba sai da koma gidan jiya shi sa sai malam ya biyo da mu a wannan tsari malam ya ce babu sabri babu da yake bayanin haƙuri falalarsa amfaninsa ladansa matsayin mai haƙuri da kuma yadda ake bayan hakuri da malik ibn al-qayyim yana da wani littafi mai kyau sunansa ubdatu sabiri wannan a cikin wannan littafin ya yi magana a kan haƙiƙatu sabri wa masu masiyatu sannan ya yi magana a kan asalin kalmar asabru mai take nufi sanar da maganganun malamai magabata game da haƙuri da kuma tikayoyi na abubuwan da suka faru ga mutanen kirki kuma suka jure suka cire ba amma asalin kalmar asabru tana nufin alhabsu tsare abu sannan a larabci tana nufin abubuwa guda ba. haƙuri wajen daina saba ubangiji haƙuri wajen bin ubangiji haƙurin abin da zai same ka bayan ka bi ubangiji domin akwai mutanen da suke bin Allah su yi abin da Allah yake so kuma su zauna lafiya ba su da wata matsala akwai ko mutumin da in yi ba Allah sai daga Allah sai ya jarbe shi da wasu abubuwa wataƙila abin ya kai ga ya rasa rayuwarsa ko ya rasa dukiyarsa ko kuma ya rasa wani abu wanda yake so to wannan shi ne abin da ake nufi da haƙuri malam ce qala Allah ta'ala ya ayyuhal na amanu Biru wa sabiru ya ku waɗanda suka ba da gaskiya isbiru ku yi haƙuri wannan ayar tana magana ne a kan jihadi duk lokacin da aka ce za a yi jihadi domin ɗaukar addinin ubangiji to sai an yi haƙuri duk lokacin da ka ce za ka yi wa mutane wa'azi ka faɗakar da su ka gaya musu gaskiya sai ka yi haƙuri shi sa sai aka yi umarni aka ce isbiru ku yi haƙuri wasabiru shi ku yi haƙuri kar kuma da aka ce wasabiru ku yi haƙurin da zai sa haƙurin jayi abokan gaba ko kuma ku yi haƙuri irin haƙurin da zai sa duk mutumin da ike ba na Allah ba har ya koma ya zama na Allah ka faɗa ka sake faɗa ka ka a ƙaryata a ci mutuncinka a zage ka a yi maka ƙarya a yi maka duk ka daure domin ka ci nasara wa qala ta'ala Allah dauki yace wala wannakum bi shay'in min al-khawf wallahi lallai sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro a dinga firgita ku saboda addinin a dinga ba ku tsoro saboda ku da tsare ta tsoron nan zai iya zuwa daga wajen makiya na kai wanda ba musulmi ba zai iya zuwa daga wajen makiya waɗanda sun sa rigar musulunci da rigarsu da maganarsu da kalar jikinsu da gurin zaman su na musulmi ne amma ba ka tare da musulmi to za a iya samun wannan tsoron ta ɓangaren su za kuma a jarraba ku da yunwa Wasannin yin da ake nufi ba ana nufin ka kasa samun abinci ba za ka iya samun abincin abin ba lalle bane ishe ka ko ka iya samun abin da za ka sai abincin abin da zai biya maka bukata ba ka ga a cikin wake wa naqasin min al abwali za ku jarrabe ku da tawaya ta dukiya naqasul amwal ba yana nufin za a rasa kuɗin ga baki ɗaya ba ana nufin tattalin arziki zai girgiza na ɗaiɗaiku na garuruwa na ƙasashe na gwamnatoci yadda kowa zai ji a cikinsa ko kuma sai an samu yawan kuɗi an samu tsarin dukiya ban babu albarka yanzu akwai kuɗi ban babu albarka kuma a shekarun baya ko a nan ƙasar musamman a garin kano za ku ga mutane ba su da yawan kuɗi wanda ya isa shine kike siyan banki ya yi wanka an buga masa rigarta watakila ta sati ya haɗa ta da palmaran ya samu hula zika ko katan laji ya saka watakila ya rata rediyo ba a kafadarsa saboda ita sannan ya hau keke fan keke ana ta gaishe shi sannan za ku samu tun ɗaya a gidansa mafi yawancin sabarin unguwar da iyayen sabarin unguwar da bakin unguwar a gidansa suke sun abinci bai taɓa cewa ya gaji babu yawan kuɗin amma akwai wadata yanzu sai yawan kuɗin babu wadata makocinka bai san halin da kake ciki ba kai ma baka san halin da yake ciki ba shi sa har aka samu dama wani ya tashi zagin ka sai ce ka kirga mun makotanka hagunka da damansa guda biyar ka gaya mun sunansu ba ko za ka iya ba da baka damu da su ba su ba su damu da kai to sai a samu tawaya ta dukiya ga yawan kuɗin amma Allah ya zare musu albarka ko dai sakamakon rashin bin Allah da aka yi wajen tara kuɗin ko kuma an tara kuɗin amma ba gode wa Allah ba ballanta na yi ƙara wa mutum ma'aikaci ne za ka samu mutum ya yi aiki ko ɗan kasuwa ne ko yaron ɗan kasuwa ne ya je gurin mai gidansa ya yi aiki an ba shi sallamarsa ya yi aiki ya ce Allah wajen wannan sana'ar na ka da ita ta za ta yi albarka ya sa hannu ya karɓi kuɗinsa ya ce wannan kuɗin aikin banza ne aikin wani ba su da albarka ba su yi min yawa ya la ka zare albarka amma an ba ka kaɗan ka ce alhamdulillah da in shakartum za a zargin yadda ku in kun gode sai in ƙara mu wala in kafartum inna azabi la shadid in kuka kafirce abin da ke nufi da alkufur a nan butulci an maka kace ba a yi maka ta zama kaza ki goge bakin ki idan an maka a take kafin an maka amma gobe in ka dawo in ba a yi maka ba sai ka tsina albarka wal anfusi sannan ku samu tawaya a rawuka sai a jefa wa mutane cututtukan da iyaye da kakanni ba su san su ba kai rashin lafiya kai ka asibiti a ce an duba ba a ga komai ba a koma gida a je a yi maganin gargajiya in an dawo gida su ma su duburburce su ce aljanu ne su ce ka aka yi samma aka yi maka makara aka yi maka wani abu kaci a rasa yadda za a haka ba mutum zai tafi lahira wa samara sannan a samu tawaya ta kayan abinci ai ta noma ai ta koda ta kayan abinci amma babu wanda zai biya ga musu yanzu aka gaya muku iya can can da ake shigowa da shi na shinkafa kasar nan ta hanyoyi da dama da ake shigowa da su amma wani sai kariya wa tsaya wa ke iwuni bai iya siyan shinkafa gwangwani uku ko hudu ba to an samu annakasu fitamarat ga abin har amma ba shi da amfani bai kuma gamsar da mutane ba ya ce wa bashirin sabirina amma ku yi albishir ga masu haƙuri wanda idan sun samu kansu irin wannan yanayin sukan yi haƙuri wata abin da ita ake ta da wa bashirin sabirina wannan da tafsiri na alkur'ani suna cewa da ita jumla ta tazhir an yi wata shimfiɗa sannan sai a rufe da wani abu wanda zai dunkule maka abin da ake son a koya maka wa bashirin sabirina zai iya yiwa mutum ya shiga matsala a wanda iya kuri bai karaci har za ki yi sako wani in ya shiga uku ce to ya sama na zaza? wa ake gaya wannan Wani ne wanda ya nufi sama wa kuma yi tsira masa wannan kun ga a fakaita Allah yake gaya da karma ba wani mutum da zai ce komai ba amma yana ta jin haushin ku me yasa ya ta wani shi bai da shi ba me yasa ya ba wa da shi ya hana shi me yasa ya ba wa da yawa ya ba shi kaɗan shi ta ce Allah ya ce wa bashir sabirina za ka ce allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ya inganta daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata musiba ta fada wa mutum yayi tarji'i sannan ya ce Allahumma ajirni ko ajirni duk ana faɗa fi musibati hadhihi wa abdilni khairan minha Allah sai ya musanya maka fiye da abin da ya samu wannan ya faru daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda mijinta ya mutu sai tarji'i ta faɗi wannan abin da manzon Allah ya koya tana zaman zamanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya yi mata gaisuwa ya ce Allah zai baki wanda ya fi da kika rasa tun da kin da al'amarin ki zuwa ga Allah sai ka zan samu kamar sa saboda ta yi shekaru a duniya ba kuma yawan ƴaƴa wanda tun mace ta zo tana da yawan ƴaƴa tana da shekaru ba a tsayawa in ka ji an tsaya to ta an ban mata abubuwa ne da yawa sai lallabo ya lallabo yaya saboda ina son yi auren ta ƙauya ƙara ƙarfi auren ƙara mai sai ya aura ya zo mutum hajiya amma in ya gane ba zai tsamfari komai ba sai ya zuke to ita ta yi wannan tana ganin da za su samu haka ba ana da sai annabi ya tura yake yana son zai aure ta ce ita annabi mai aure ta tsohuwa ya fa sannan kuma ga yawan ƴaƴa sannan ta ce ga musibar kishi annabi ya ce ƴaƴan ki da ban za mu rike su don ƴaƴan mu da ban dan haka za a aure duk gidan manzon Allah ta kuma duk matar da ta ko a kodin kima ta aure ba kai aure ne kai saboda an ga ta iya daurin kai ta iya dauri ta iya tafiya ta iya magana tana da farar fata ko tana da wani abu yace za mu rike ki. sannan shekarun ki daman ba su aka rufa ba domin in da wani aka rufa sai a wani budurwa sannan kishi za a roƙa miki Allah Allah ya cire miki ko ya sauƙaƙa miki to wannan shine sakamakon abin da mutum yake samu idan musiba ta afka masa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sannan ya garji وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كأي ما فيها قولي su Allah suke cika wa ladansu da gaida hisabin ba ba. in an tashi za a ba su ladansu ba sai an kirga sai a tumbuza sai a ba su wa kana ta'ala wala ban sabara wa ghafara wanda yayi hakuri bisa abin da ya same shi wa fara, in laifi aka yi masa ice ya shi ne wa fara. inna zalika lamina azumin umur wannan ba ƙarami ba karami bane shine min azmin umur ba kowa ne zai iya abin da ake cewa da shi azim fil umur shine abin da ba kowa ne ke iya yi ba to ba kowa ne ba ba bata masa ba ya ce ya haƙura ya kuma ya to wanda shi wannan zai samu babban lada kamala ce ayi wallazi na amuru sta'inu bis sabri was sala ya ku waɗanda suka bada gaskiya ku nemi taimakon ubangiji ta hanyar yin haƙuri wasu sala da kuma yin sallah idan ka shiga matsala ta rayuwa ka yi hakuri ka dinga yin sallah kuma sallar da ake bukata a gurinka ta farko ita ce salatul farfi sallolin da Allah ya wajabta maka sannan sai ka hada da nafin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunnarsa idan al'amura suka takuɗe sai ce da bilal a rishina biha ya bilal a kirawo sallah domin mu sabu hutu Ice wa ju'ilat qurratu aini fi salat an sanyin idanuwa ta da nutsuwa ta a cikin yin sallah inna allaha ma'a sabirin Allah ina tare da masu haƙuri wannan ma'iyyar ana nufin ma'iyya ce khassa akwai ma'iyya amma ko a ina kake ko ne ne kai kana tare da Allah ya san halin da kake ciki ya san abin da kake so ya san abin da ka kudure a zuciyarka wannan ma'iyya ce ake tare ita ma'iyya ta amma akwai ma'iyya fasa shine Allah ya zama to ina tare da kai da ka shiga matsala sai ka ma dauki kafin ka ce komai Allah ya tuna da kai domin kai ma kana tunawa da ubangiji ta'arraf ila Allah in rafa'i ya'rifka fi shidda lokacin da kake cikin yalwa ka kamanta da Allah to in ka shiga matsala kafin ma ka ce komai Allah ya kawo ka dauki وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku domin mu gano masu kokari Allah ya san masu kokarin amma abin da ake nufi a nan sai mun fito da masu kokari daga cikin ku masu dagewa wa sabirina da kuma masu yin hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma kowa mu san hakikanin yadda yake والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة آيين da suke bayanin suke magana akan ayi hakuri da bayanin falalar haƙuri, suna da yawa kuma sanannu ne a gurin masana wance ma'alumatun ai ko ma'arufatun a gurin man arafa domin zai iya yiwuwa a ce ma'arufa man wani a gurinsa ba ma'arufa ba ke riskanta a gurin waɗanda ta sani ko suka zauna tare da waɗanda suka sani وعن ابي مالك حارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شي أبو مالك ولا كتاب شي حارث ابن عاصم الأشعري سوء الأشعريون أصلا سبدا اليمن قبيلة في الجزاء daga cikin ƙabilun larabawa na yamma kuma suna daga cikin mutane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba su su. idan sun kai su guzurin su ya ƙare na abinci ko na kuɗi ko kuma suna zaune a unguwa sai taron sabarin da suke wannan layin sai kowa ya samu matsala mutum biyu mutum uku wasu su ya ɗan tsiyaye don an zauna zaman shan shayi ko zaman hira zaman dandali zaman majalisa sai ce ka abin kwana biyu fa gari ya yi zafi wanda ke nima da gari ya yi zafi sai kowa ya ce to kowa ya fito da canjin abin da ya rage a cikinsa mai naira ashirin ya fito da ita mai naira dubu ya fito da ita mai dubu goma ya fito da ita mai dubu ɗari ya fito da ita sai a sha sai a sake raba daidai haka suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan aikin da suke yi abu musa al'adari shi ma yana cikin kuma ayari ne ko tawaga ce guda ta taho madina gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan al-Harith din Ibn Asim al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zo daga yamma, suka zo suka musulunta a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halarci fatahu Makka shi wannan sahabi sannan ya rasu a zamanin sayyidina Umar lokacin da ake yi afa'u kun san an taɓa yin wani wabari an taɓa yin wata annoba aka ta mutuwa to a wannan lokacin ne ya rasu a cikin wannan shekara kuma yana da hadisai da dama da aka ruwaito ko ya ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai suna cewa sun kai guda ashirin da bakwai wani sai ke cewa yayan kaɗan wataƙila iya wanda ya faɗa ke kuma kuma yadda na gaya mana su suna da bambanci da mu ba ta yawan magana mu ne in ka samu ba in ka samu guri in ka dinga surutu kuma za ka ga wannan surutun naka ba shi ne alamar ilimin yawan magana ka ai ba dama in ya fara magana ba ya tsaya su ba ka suke ba su tsoro suke ji to da maganar da za ka yi sai baka sani ba wata daidai ka faɗa wata ba daidai ba to da ka kafa kafa suke suna kare bakin su suna jin tsoron su faɗa abin da Allah zai tsiye su ranar gobe kiyama to shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki rabi ne na imani a nan gurin ba ana nufin tsarki na kama ruwa ba malamai sun yi magana guda biyu a nan gurin wasu ce ana nufin alwala wasu masu tafiya ana nufin tsarkin zuci wannan shine abin da abu hamid da gabali ya fita akan duk da wasu daga cikin malamai sun ce ba wannan ake nufi ana nufin ba wannan sai shi kadai yake nufi ba zai iya ɗaukar tsarkin zuciya da tsarkin jiki da kuma alwala watan gyara zuciya da gyara jiki da kuma kulawa da alwala ikan sa mutum ya samu lada wanda zai kai rabin imani rabin ladan da za a baka idan da ka yi cikakken imani wanda yake imani lafiyayye mai inganci wanda babu abin da yake warware shi to ka kula da waɗannan abubuwan za a baka lada wanda ika yi rabin ladan imani walhamdulillah tamla'ul mizan shi ko faɗin alhamdulillah yana cika ma'auni to wannan zai nuna mana kenan ayyukan da mutum yake na ibada da wanda ake faɗa da baki da wanda ake aikatawa aikata su da tafai, ranar alkiyama za a mai da su abin da za a iya aunawa yanzu haka tambaye ka subhanallahi walhamdulillah tana da wata na tsari da kuma kita to za a iya za a mai da ita a ranar gobe kiyama yadda kowa za a iya ɗauko ta a tara ta guda nawa ka faɗa sai a ɗauko a ɗora a gwada a sa ta a shi to faɗin walhamdulillah yakan cika ma'aunin mutum na lada a ranar gobe kiyama kenan mutum ya yawaita ambatar ubangiji ya fi ya yawaita surutu ko ya dinga dura a shan shi sa aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko kashi to babu alherin da ya fi ta'abbaci Allah wa subhanallahi in ka hada biyun kuma kace subhanallahi walhamdulillah tamla ali aw da za a samu sakamakon faɗa waɗannan kalmomi guda biyu yakan cika ko kuma sukan cika abin da <coughs> haske ce kamar yadda mai halar ya faɗa lissalati nurun azimun sallah tana da wani haske watan mutumin da yake yin sallah kuma ko yanzu ka je ka samu mutumin da bai taɓa sallah da shigo musulunci ba ka haɗa shi da musulmi in dai ina sallar gabas ina wani ina sallah sai ka ga alamar kyalkyalin imani a fuskar wancan wancan kuma ka ga alamar duhun kafirci a fuskar to a haske ce takan haskaka mutum takan haskaka zuciyarsa wannan haskaka da sallah take mutum tana haskaka shi da fiskan wa ma'ana duk mutumin da yake sallah daidai zai samu kwarjinin masallata Aliyu ta Abi Talib yake cewa duk mutumin da yake tsare sallar farilla sannan kuma yake kiyamun laili sai Allah ya bashi kwarjini sai an ce in hmm, mun haɗu da shi wallahi sai mun masa kaza sai mun masa kaza da ka zo sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka ta kuma a dinga to ya haka ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da ba dauki da ka ba ba kawo akwai lokacin da aka dinga zaluntar talakawa a maka tun farkon musulunci wanda ake cewa shi abul hakam shi na abuja shi ya fi kowa ganganci da yin abubuwa na gadara ya ce wasu haƙoƙinsu shi ne wani zai samu da Allah ya ce wani kwace mu ba? mu je ka karɓo mu annabi ya tashi ya zo ya sallama da shi ya ce ba wana abin da ka karɓa yana rawar jiki ya ɗauko aka yi taimaka dariya aka ce ya kai da kake yau cewa za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza yanzu ya zo shi kaɗai ƙilli gidirinsa ya ce ba wa da kaza ka fice ba ba abin da na gani ba ita yana wa da ita bashi wani zaki ne ya buɗe bakin da zai kama kai Allah ya sa masa kwarjini ya tsorata ba ya tafi dole baya. to shi sa ce as-salatu nurun haske duk mai yin sallah sai Allah ya sanya masa haske kuma duk mutumin da ya tsare sallah ya kuma tsare harshensa aka ce Allah sai ya gudanar da hikima akan harshen sai ya dinga gudanar da hikima mutum ya tafaɗa abubuwan da za su yi amfani wa al'umma wa sadaqatu burhanu ita kuma sadaqa hujja ce wacce take nuna cewa imanin mutum ya cika abu wata irin sadaqa wata irin sadaqa ake ne na za ta iya zama zakka kuma za ta iya zama sadaka domin ai ba kwana ya iya ɗaukowa ya ba. sadaka ne da ake to akwai irin ta tashi kafiya na ci naira biyar in masallaci sun sa gaga da hula ku ta ɗauko naira biyar naira goma kuna kasa in an zazzage wani ya dinga haka ina ta ka sun sa kuɗi sai an zazzage ɗaya naira biyar biyar ne ɗaya naira goma goma tsara da masallaci ana sai zuwa abin hajjinan abin da ya ma masallaci har har hajjinan drum ake yi wa mulki a sa masa fatulan ya sunan ta fado a sa masa fado a ajiye shi a jejjera a waje duk wanda ya fi shi kun saka kun saka tazo kun garwa kun mata kun sa mata bukulli me zai mata idan ya gani mai ya dan sai ga irin lissafi din nan a masallacin nan masha Allah ai alhamdulillah kusa da sun da kusa da kantin kwari yake an ka zuwa suna Allah to sai a cikin ka to ya kamata a ce mutane ba sai an ce da su an dinga gagawa ana dan Allah fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah a coci ba a wannan ba a wannan kowa ya tsora wa kansa kai abin da zai iya bayarwa gwargwadon kimarsa kuma in ya bayar ba zai waiwaya ba mu ne a tafiyar musamman ba da suka fi sun fahimta a dini ahlus sunna in suka bayar kuma sun dinga bi ne aka yi da shi ina ruwan ku dan Allah suka bayar a cinye ko a wannan bai shafe ku ba tsara da shi a su in sun bayar sun bayar wani malami aka zo aka ce masa ya aka masallaci sallafi sabilillah za ka tashi za a yi bikin yaro ko bikin yarinya baka gaya mana ba ita ka isa a gaya masa kai yadda za ka bincika ka ji labari sannan ka kawo kanka ka faɗi irin gudunmawar da za ka bayar in kuma an karɓa ka gode saboda mun karɓi kyautar ka ita tuba nake algaba tuba nake kuma ya kawo baya saboda ya yarda ya kuma yi imani da abin da ke bayar ya san ya bayar kuma wannan ita ta sa sahabban manzon Allah suka zauna lafiya duk in ka zo wani yana magana kan an bayar an cinye a cikin sahabbai ba tabi'u ne munafiki ne a wajen wanda ya bayar kawai ya bayar mu ne kawai za su samu guraren mahana ta yawo da gwangwani da huluna to a taimaka lokaci ya yi hawan ji an suna mutane shi dai masallaci ba zai gudanar da kansu ko ba ko ne farka ba ya ta juya wuce an zuwa mai haka ne sannan katakun masallaci sai an wanke shi in ka yi sa abokan kashe sheki ƙasa sai yi dukun dukun sai an masa fenti sai an yi wa zai duk irin waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin abin da zai taimakawa mutum ya dinga jin wani zai karanta wani zai kiran sallah wani zai limanci wani zai yi kazawa kai kuma ka duba me za ka iya kowa ya ga da bangare zai ta yadda da addinin sa gaba duk wanda ba yi ba a cocin da yake zuwa akwai abin da yake kaiwa kuma na dole sai ka kai ba doki babu gwangwani babu shan kwana ba shan kuma shi da ta ce wasu sadaqatu burhan ka yi sadaka alama ce hujja ce ta take nuna mutum yana da cikakke imani wasu sabaru biya'un haƙuri haske ne amma kalmar nur da biya akwai bambanci a hausa ba ma ba hudu ta kalma da zamu bambanci tsakanin nur da biya amma a larabci da bambanci kun ga da aka ce as-salatu nurun haske ne a abin marar zafi shine nuru Biya, haske ne abin mai kona kun ga wannan sai a ce al-misbahu Ku fitila irin wanda ake sa maka mai ake kunna ka ko da mai ko da wani abu wacce in ka saka hannunka za ka kone ita ake ta ita misbahu kuma sai a ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa wal qamar nuran kun ga wannan sai aka ce da ita biya rana saboda hasken ne yana ƙona, shi kuma Alƙamar qamar fa aka ce nuran saboda ba baya ƙona mutum sai dai ka ji sanyi to me isa aka ce as-sabru diya'un anan so duk abin da aka ce ala ba ka hakuri da wahala in dai wani ya ciyo ita da kai ala ba ka hakuri a duniyance an zalunce ka ke duk abin da aka ce da kai yi hakuri yana da wahala shi ne hikimar kawo a sabon ziyaru ba kuwa da yake iya yin hakuri ba wal qur'anu hujjatul laka aw Ƙur'ani ya kan zama hujja gare ka ta tafiya a ya kan zama hujja a kanka ta shiga wuta kamar yadda ya zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da qur'ani ya shige gabansa ya biyo bayan Qur'ani na gashi aljanna duk mutumin da Qur'ani ya taso kiyarsa ina zai kai shi wuta man qala hul Qur'an fal Qur'anu lahu hujja duk wanda Qur'ani shi ya jagora to Qur'ani ya zama hujja gare shi man saqa hul Qur'an fal Qur'anu alayhi hujja duk wanda Qur'ani ya taso kiyarsa to ya nuna cewa alkur'ani ya zama hujja a kansa yaushe qur'ani yake zama hujja gare ka sanda ka karanta shi daidai kai ibada da shi ka fahimce shi kai aiki da shi sanda yake zama hujja a kanka sanda ka karanta shi ka tozarta shi baka fahimce shi ba na kai aiki da shi ko ka fahimce shi kin aiki da shi ya zama hujja a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun nas yaqdu idan garin Allah ya yi kowa ikan ta sabgogin sa shine al-hudu din anan gurin wato fita da sassafe shine ake al-hudu tafiya da yamma in yamma sai limit la ta tsakaliya shine ake cewa shi rawafu wa شهر ورواها شهر iskar annabi Sulaiman wanda zai zauna shi da mutanen sa har sai akan tabarma ko akan darduma ana zaman fadanci yace za mu tafi India kawai sai iska ta sure su in ta yi tafiyar da ta fassafe zuwa ɗagawa rana tafiyar wata ɗaya ce sai ta sauke su a wuta a ci gaba da hidima har zuwa rana sai sanyi da la'asar ta yi gari ya yi sanyi in ta fara surarsu sai ta tafiyar wata ɗaya da su sai a sauka sai a zauna a huta sai garin Allah ya waye da shi ne al'udu Ko idan garin Allah ya waye ya kai ina zai tafi ba wani mutum da za duk mutumin da iwaye gari ba shi da inda zai je ya shiga wani idan garin Allah ya yi ko ka aikin kirki ko ka tafi aikin banza ko ka tafi neman halal ko ka tafi neman haram ko ka tafi abin da zai maka amfani ko ka ci gaba da abin da ba zai maka amfani ba ko ka dinga faɗa alheri ko ka faɗi tsiya shi sa ka ce kada mutum ya kuskure da zaman to ba shi da abin da zai in garin Allah ya yi tafi makaranta in kana zuwa makaranta in ba ka zuwa makaranta tafi kasuwa in ba ka zuwa kasuwa tafi aiki an ba ta zuwa wannan samun leburanci a bakar zauna kai shuru to sai shaidan ya buka a cikin zuciya kuma ƙa'idar da malamai suka bayar duk mutumin da ya zauna ike ta magana to sai ya fara cin haƙƙin waɗanda ba su da haƙƙi sai ya fara faɗar abin da bai kamata ya faɗe shi ba to sai Allah ya jarrabe shi kuma ba sun ce albala'u muwakkalun bil ɗin. mafi yawancin bala'i surutu ne ke jawo shi a gama a ta da labarin kanzon ku da yake sai Allah ko mutane masu ba. kuma duk mutumin da isa mutan kansa irin wannan yanayin in ba sa abu ba zai mutu ba sai Allah ya mai da shi gura-gura abu san gura-gura ko zai yi magana kasa gane abin da ke ba. wannan an samu daga cikin magabata ma an samu masu wannan yanayin shekaru daban-daban tun cikin lokacin mutanen kirki sosai ba irin mu ba wanda muka zo ƙarshen duniya zamanin su so a yankan lokacin an samu mara bakar ibn abi zai ya kawo mana a cikin littafin sa at-ta'alu ya yi hikayar imamu zabi ya kawo na malamai da yawa wanda saboda aibata mutane sai da Allah ya sa harshen ya kare ga kayan ilimi a za su bayani ba ya gane ba kowa ya yi masu su da kansu suka rinka cewa ka mun ji a kanmu musulmi shi sa yake son ya zamanto cin ka kullum alheri yake ka fara shi to da saka kowa ya kama hanya ya tafi ne kullum na su yarda duhu kowa garin Allah ya waye ya kama gaban sa ya tafi inda zai je fa da'iqun nafsahu ko da yake da kansa ta yaya da'iqun nafsahu yayi abin sai zai ta amfani ko kuma ya je ya fata wa kansa lokaci ya yi abin da ba zai masa amfani ba a rayuwar ta duniya fa a akwai da zai yantar da kansa duk wani abin da zai ja masa matsala a addinin ko a duniyar ta ba a zuwa shi ha a ko kuma wanda yake duniyar da kansa ya halaka wato bayan shi ne wanda ya kai gurin kai kansa inda ba zai masa amfani ba amfanin duniya ba amfanin lahira mutiquha shine wanda ya kai kansa gurin da zai amfana a duniya ya amfana a lahira shi shine wanda ya kai kansa gurin da ba zai amfana a duniya ba kuma zai hallaka a lahira ko kuma ya hallaka a duniya ya hallaka a lahira Allah ya tsare rawahu muslim wannan hadisin imam muslim shine ya ruwaice shi dan haka abinda wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana mahimmancin kula da tsaftar zuciya tsaftar jiki tsaftar gurin da za a zauna gyaran hali zama da alwala yana nuna mana mahimmancin ambatar ubangiji da kuma matsalewar sallah a duk lokacin da aka kira wuta sannan da sadaka domin an ce ita sadaka tana fice tana fice fushin ubangiji in mutane suna yawan yin sadaka to musiba sai Allah ya kare ta yana nuna mana muhimmancin hakuri da kuma karanta alkur'ani da aiki da shi da ko mutum ya samu wa kansa abin da zai yi kada ka zauna haka baka da abin da zaka wa abi sa'id sa'd bin malik bin sinan al qudri radiyallahu anhu anna nasan min al-ansar sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتفطر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri mun faɗi tarihin sa ko tarjama sa za mu ƙara mai ta shi ne ke cewa anna nasan min al-ansar wasu mutane daga cikin mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa afahu sun zo sun roki annabi sai ba su to akwai akwai hadisi da dama da suka nuna mana cewa ba a san mutum ya dinga roƙo ya ka suka roƙi manzon Allah akwai magana da ba ta yi da duk za ka yi roƙo aka ce je kaka roƙi gwamnan ko hakimi ko mai ungo ko sarkin ku in ka je ka roƙi waɗannan mutanen ba za a ce ka yi roƙo ba kun bai tsohon nan a masa roƙi ga magarin mutane shi ne ake cewa da shi ka yi roƙo ɗaya ke nan sannan na biyu ko ba ka roƙa in ka roƙe shi abin da buƙata ce ta sa ka roƙe shi da sauƙi abu da ya mai da roƙo sana'a ya mai da roƙo aiki ya mai da roƙo wayo da dabara ta wannan shi ne waɗansan hadisan su aiki a kansa waɗannan sun roƙa ne saboda buƙata ba saboda su fara to sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a ba su ne ba su sun masa'alu ba a ba suka ƙara cewa ya ƙara musu ya ƙara ba su hatta da fi da ma'i dauke da komai na ta yi kare shi ko manzon Allah ba a ya cewa ba ku in kada in ka kake da shi ba shi in ba shi da shi ba zai ce babu sai ce to ka jira ka samu za ba haka ake so wato annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu na al'umma ne ba naka ba shi sa za ku ga bayan ma musulunci ya kafu a Madina dan ma ka idan duk abin da ya samu na farko ba ya san ba ka samu kudin zakka wani ne zakar tumaki ta kaya abinci kan kuɗi duk wannan haramun ne gare shi da kuma alayen to amma wani abu zai zo kamar hadiya sai aka kawo ko kuma ganima sai ta yaki to in an kawo abin da yake kawai yakan ware duk iyalin su yakan ware musu abin bukatar su na shekara idan ka musu hannu ba wani kuma in ya shigo gida sai abin da aka bashi in an dace in yana sha'awa in baya sha'awa sai alhamdulillah bai taɓa aikata abin ce ba kaka ta yi dan wake kace dan waken banza sai za a dan wake sa a maka dan wake ba a yi haka dai abin da sai in ba za ka ci ba ka ce alhamdulillah kago koshi in ya zo ta ga ba ka gyara sai ka gyara amma ta yi maka shekara biyar tana yin abinci gishiri da yawa ba rana ɗaya ke bar da kwana a ce ka zo abin gishiri da yawa ya ake ba ka ji warin da zuwa ciki to da duk da ake kana cinyewa ba ka cewa ka gode ko ba haka bane ba turiya ce take cewa ita ba ta ganin mutum irin da miji ba ita ka take ka kunge ka gyara maka abinci cikin awa biyar ko ya zuwa cikin minti goma sha biyu da cinye abinci ko ba zai ce da ka ya gode kuma haka ne ko ba yanzu idan ce za ka yi baki in kace a shirya abinci a gidanka a kaji da Allah awa zuwa ke ana shirya abinci ko ba haka bane ai ai fried rice ai jollof rice ko ba haka bane ai coleslaw ai wasu yaci ai tekewa zai an bar wannan ka zo kai da abokan da ki daya a cikin minti 30 kun tashi da abinci ita kuma tun ba take yi har zuwa dare take yin wannan abu amma ka shiga wala ka ce ta ni ne na gode kin kyautata ta sai ce ba taba ganin mutum mu irin namiji ba shawa amma ce bai ce ya gode ba hatta da shi da ma inda sai da duk abin da yake gurin sa ya kare fa qala lahu inna saka kullu shay'in bi yadi lokacin da komai na hannun sa ya kare sai manzo Allah yake da su ma yakun indi min khairin duk wani abu na alheri da yake guri na falan adzakhirahu ankum ba fa zan je koye shi ba na hana wa man yastafid yu'ifahullah duk wanda ine mukamin kai Allah zai kama da shi wannan al'ifta ana nufin ka kare kanka gaburan roƙo gaburan bara ka kare kanka gaburan yin abin da Allah baya so sai Allah ya kama da kai kuma ya iyalin ka su ma su kare wa man yastaghni duk wanda ya nemi wadatuwa yughni billah sai Allah ya wadata shi duk wanda ya kare kansa sai Allah ya kama da shi wa man yatasabbar wanda ijawo kansa hakuri ya tasabbar an san hakuri yana da wahala ya matsanta wa kansa sai da yi hakuri yusabbirullah to sai Allah ya horar da shi akan wannan hakuri sai fara wa ma ufiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as Ba babu wani mutum da aka ba wata kyauta wacce ta fi alheri ta fi fadi tafiyarwa, yalwa irin hakuri wato duk mutumin da Allah ya bashi hakuri wannan mutum ya samu kyakkyawar kyauta ya samu babbar kyauta daga wajen ubangiji Allah bai girma da ku kun ga wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana tambayar shugaba in dai ka kafu dama wannan ba laifi ba ne domin shi ma laifin ne duk abin da yake gurin sa ba nasa ba ne ku ne idan babu ku babu shi ko kuwa mu ne ranar safara ke ganin wani shugaba da ke kana wani kafafa da dukiyar mutane kana ta kan daji kana cewa abin nan kawo dukiyar mutane ka ka duke mutane ka ci abincin mutane abu ko mutane su ne wulakanta wani sarki a cikin jirgin larabawa din nan ya tara mutanensa an taɓa yin wani abu ne wani kuskure aka samu ya saka wata dokar ta ɓata akan wani abu na wani kuskure da aka samu talaka suka sha wahala an taru ba a taɓa ji ba a tarihin Ya ce ni din nan da kuka gani in babu ku ni aikin banza ne bijunikum ana lafiya ba da matsayi ba da ya sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka saboda ba jin wannan kalmar da zuwa da shugaba da zai zai da ku ba ni ba kowa eh ba matsala har za ka ji mun wani yake mutanen mu ne wani yake cewa wai an ce mutane ba za su yadda ba idan aka yi musu abin da bai dace ba a wajen ko zaɓe da wani da Allah rabu da su kai da an yi farar wasu sun mutu ba sai kuma gida ya rufe kuma ba kuma ci gaba da harka to ka irin waɗannan ba ruwan su da wani tausayin wani na haka da su to abin da ake so ya zamanto in kai shugaba ne ya zamanto duk abin da yake hannunka ka sauka na al'umma in sun bukata ka ba su in sun bukata kai musu sannan yana nuna mana muhimmancin kafin kai yana nuna mana muhimmancin yin haƙuri wanda kuma Allah ya zata shi da haƙuri wannan mutum Allah ya girmama shi وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن أبي يحيى صهيب بن سنان kun ga nan ba kawo nisbar ba shine suhaib ar-rumi wannan suhaib din ba barume bane da yawa suna daukar cewa ai ba balarabe bane balarabe ne an tsar balarabe kuma ina daga cikin watan wata kabila da ake cewa ita banin namib kun san laraba kamar yadda na gaya mana suna saka suna ne na alamar jihar haka lalacewa ce ta samu musulmi ake samu ta samira ko samir ko suwa ne ne haka duk sunan da babu ta jihar haka ce ana son suna wanda mai sunan zai dinga dinka wannan sunan suna ne to shi ne shi asalinsa balarabi ɗan wancan kabilar da na gaya mana to sai ba suka kawo farmaki area da suke rayuwa sai aka riba shi sai suka tafiya rayuwa a cikin su to zaman da yi a cikin sai manta larabcin ma har yaran sai kare ya koma irin su, yana yin rumanci to wani da mai ɗan kasuwa daga cikin bano kal ya je kasar da kike sai isiye shi da isiye shi sai ya kawo shi maka ya kasa kaga ya taro shi kenan ko ya kawo shi maka tun da ana safarar bayi ya je taro ya kawo shi maka a wanda ake tare shi abdullahi bin kid'an a taymi shi kuma sai isi shi da ya shi zama i zama saboda jin daɗin zama sai yan tashi da yan tashi sai cigaba da kasuwanci a maka har yi kuɗi amma dai sun ce kada alkanar lisan harkar sa da in yana da larabci za ka ci kamar bature ne saboda zama da shi a kan larabcin ya fashe ba daga baya tsara koya to da musulunci ya zo shi ne mutum na talatin da biyu a shiga musulunci domin sun musulunta lokaci guda da shi da amma ibn yasir kuma ina cikin al wanda suka sha wahala ba saboda ba shi da kowa wanda zai zo ikari shi ya ɗan kasuwa ne mai kuɗi amma an tsane shi tun da ya shiga musulunci da ana ta haba haba da shi Allah ya saukar da aya a kan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a kan lokacin da aka yi hijira da ya kama hanya zai tafi sai aka ji aka tsegunta masa aka ce gashi nan ba zai tafi shi ma zai hijira da tafi zai hadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka yi ayin aka kare shi yana ganin su kusancin masa sai maza iduro da tsara kuma akwai kwari wanda ake zuba kibau a kafadarsa akwai kuma bakatun abin harbi ne sannan akwai takobi a hannunsa sai sauri ya duro yana durowa sai ya zazzage kwarin dukkan kibiyoyin yanzu bai sa kasa kuma wannan wanda suka zauna tare da maharba sun san haka ake harbin kibiya ba abin da sun in a rafi ike a bayan ka fito da su ake ka zuba kwaya uku a bakin ka ka garke su fasa ɗaya yadda ka harba wannan tana fita kai maza ka ciro ta bakin ka ƙara fasa in sun kare ka ƙara ɗebo suka zuba a baki in ko ba wannan bane zan sake su ake a ƙasa shi sa a yakin da aka yi wanda ake sa da shi harbin tuzar sannan annabi yana yaro yana cikin waɗanda suke zanzage kibau idan kuma an harba su sauri su tsuntsunto su kawo yayin su saboda karta tsari. ko da ka yana cikin a kasa sun san me yake nufi sai suka tsaya sai ce wannan kibau ɗin da na zube kun san a maka babu wanda ya fi ni harba da samu in dai harba zai samu kun san duk maka babu kamata ita wallahi kafin ku zo guri na duk wannan kibau ɗin sai na zuba su a cikin ko kuma sun kare wannan takobin na matukar ido na yana kifta ina hannuna kun san abin da zai yi amma in kuna son zaman lafiya kuɗi na da su na kore su a guri kaza a muku inda kuɗin suke kuje kuɗi ba ku bar da hijira suka ce mun yadda gaya mana i gaya muku suka tafi amma me ma shayin a nan kun ga arna ne mushirkai ne amma sun yadda musulmi ba zai karya ba yace ku tafi guri kaza ko cewa ma karantse ko me yake da da faɗa ba kai suka juya domin sun san ba zai karya ba amma ya duka la karya mu a gurin Ba ba ba ba duka ba ta zama jiki ta zama sana'a ta zama ba a wani tunanin saboda ina dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna Allah ya sanar da shi abin da sai manzo Allah yake cewa shi rabi hal bayt ya aba ya haya rabiha albayt ya aba yahya rabiha albayt ya aba ya aba yahya wannan ciniki da kai an ci ba. wannan ciniki da kai an ci riba kina saukar wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a rabbatillah wallahu ra'ufun bil ibad akan ta saukar da wannan aya ya kai shi kansa da duk abin da ya mallaka saboda neman yarda ubangiji radiyallahu ta'ala anhu wannan shine ah, suhaib ar-rumi kuma duk wani guri da manzon Allah ya tsaya da ka san shi ga musulunci da shi aka tsaya ice manzon Allah ya je sabiya da ni aka ce ya je zuwa, da ni aka ce ice ba a taɓa tafiya wani gurin tsoro ba na tsaya manzon Allah ina gaba in dai na fahimci akwai tsoro ina gaba in kuma na fahimci tsoron ina baya to ina bayan manzon Allah sannan ice kuma kowa ya san na cikin sahabban manzon Allah sasuma duk gurin da ake jin tsoron shiga ni nake fara shiga radiyallahu ta'ala wannan sune sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gudun da suka bawa addinin musulunci kuma ya su a shekara ta talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sai har guda ɗari uku da bakwai a cikin littattafan hadisi na manzon na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri mu'mini kun ga annabi ne ya faɗi wannan magana wasan al'amarin mummuni yana ba ni mamaki al'amarin mummuni abin mamaki ne inna amrahu kullahu lahu khair komai na mummuni a gare shi alheri mummuni baya faduwa banza shi fa aka ce mummuni kamar dabino ne dabino in ka dauko dabino yana da waki in ka sa a baki ba to haka mummuni yake in dai ka ji mummuni ya zama matsala ya zauna a guri an samu damuwa saboda ina gurin to akwai matsala ba kake mummuni ba ne mummuni duk inda ya zauna ya amfana amfane shi ya amfana amfanar haka ake yi rayuwa wato zai zama to allazi ya alifu wa yu'la ya amfana da mutane ko mutane su amfane shi ne ke cewa wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan damar in ba mummuni ba in asabatku sarra'u shaka idan abin farin ciki abin daɗi ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zama alheri a gare shi wa in asabathu darra'u sabar idan kuma wani abin matsala abin cuta wata damuwa ko wani matsaki, ko wata rashin lafiya ta same shi sabara shi ma sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai zama alheri a gare shi to kun ga abin da yake nuna mana daɗi Wahala ga mu da alheri domin ya shiga cikin daɗi ya san wanda ya sa shi a cikin wannan daɗin wa Allah in ya shiga cikin wahala ba ya san Allah ne ya sa cikin wannan wahala saboda haka sai ki dogara ga Allah ki mai da sa zuwa ga Allah ko wannan yana nuna mana muhimmancin godiya ga Allah a lokacin da mutum ya samu wata ni'ima yana nuna mana muhimmancin hakuri da juriya a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wata matsala ina ga kullum tsaya a nan والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه